un da safe kenan a makarantar CG 11 da ke nan ya mai lokacin da ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyasu Idi mai nasara ke kaddamar da jarabawar cancantar aikin likitanci Ɗalibai 2,789 ne ke rubuta wannan jarabawa da ke ba da damar tantance waɗanda suka lakanci ƙa'idodin aikin kula da marasa lafiya a asibitoci a ci gaba da ɗaukar matakan inganta sha'anin lafiya in ji ministan. Ka san ita horaswa ta likitoci abu ce mai babban muhimmanci tunda wanda an kai ma wannan horaswa rayuwa ce ta mutane za je ya ceta kenan nauyi yara ta ga wuyan gwamnati ya ɗauki duk matakai waɗanda sun ka gamata saboda a yi wannan jarabawa cikin ka'ida saboda in an ka tashi an ka ce wanga likita ne wanda ya fito daga ƙasar Nijar a ce ko ina yana iya aiki nan cikin Afirka kuce Afirka a ce shi na iya aiki ko ina akwai wani matakin da kuka dauka don murkushe dukkan wani yunkurin satar jarabawa examen na kiwon lahiya amma ai kaga ba minister ce ta kiwon lahiya kadai ta shirya shi ba an gama duka waɗanda ke iya gano duk wata shaddabaru na kai. sata ko kai wani abu kenan ka san in ka yi sake ka yi kuskure ka wani abu ka san irin abin da zai faɗu ma. Ɗalibai sama da ɗari uku ne aka hana wa shiga wannan jarabawa bayan da bincike ya gano su da mallakar takardar shaidar kammala karatu ta bogi. Ba su cikin ka'ida an zo da wannan takardun sai kuma da su tarbi gaba takardun da ke gyaruwa su gyaruwa da ba su gyaruwa kenan su ba su iya wannan exam don haka muke kira ga uwayen yara in za su kai yaran su tabbata lalle takardun da za su kai takardu ne ingantacce. Dukkan wani yunkurin jin ta bakin shugabannin makarantun da wannan mataki ya shafa ya citura. To amma ‘yan rashin kare hakkin ɗan adam irin su Alhaji Salisu Ahmadu na kadar da concertation et d'action na mai bayyana takaici a kan faruwar wannan al'amari da ya danganta da sakacin magabata. Inda an bi dokoki tun da fari wannan abin ya faru inda an kiyaye hakinsu na cewar in an diba diplomakin na gogi ne wannan abin ya waru inda an tsaida ruwan miya kowane ne an san ga matakin da za ka hau babu magana equivalence babu magana cewar ku sai ka yi digire bisa kan wannan matsayin shine kake shiga kai irin wannan jarrabawai esk da wannan abin ya waru ainihi kungiyar lafiya ta kasashen afirka ta yamma ois ce ta umarci gwamnatocin kasashen wannan yanki su shirya irin wannan jarabawa a kowace shekara domin magance matsalolin da ke da nasaba da rashin sanin makamar aikin likitanci bisa la'akari da yadda a 'yan shekarun nan ake samun yawaitar kafuwar makarantu masu zaman kansu da ke horar da jami'an kiwon lafiya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar